This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sha tara 49 da 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar ko za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a nomad dalon da kuma niyya hawa kuma ana iya kama tashar kai tsaye a duk lokacin da aka so haka ta na'urar kwamfuta a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri na yau alhamis 28 ga watan mayu kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai ladan babban lauyar gwamnatin amurka ta ce an shafe sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar gudanarwa ta fifa Ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin Siriya ta ce mayakan ISIS sun kashe waɗansu mutane 20 a wani gidan nuna Sulman tarihin Roma a birnin Palmyra. kana kungiyoyin kare hakkin adama guda biyu sun zargi kasar gambia da tsare abokai da dangin mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki bara ba bisa ka'ida ba to an gaishe ki gwamnatin tarayyar najeriya ta yi taronta na majalisar zartawa na karshe kuma ta ce bashin da ake ta ce ku cewa ana bin najeriya sun kasu ne kashi-kashi do da wanda wani fahimci cewa bashi akwai na jihohi akwai na gwamnatin tarayya haka kuma tsohon shugaban najeriya janar yakubu gwan ya ce yana da ƙwarin gwiwa ga shugaba mai zuwa ko me yasa ya ce haka na san shi ya aiki eh, tare da ni kana grace alheri abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran babban lawayar gwamnatin amurka loretta lynch ta ce an shafa sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar gudanarwa ta fifa lynch ta bayyana haka ne a birnin new york wajen wani taron manema labarai yayin da gwamnatin tarayyar take bayyana laifukan da take tuhumar jami'an hukumar goma sha hudu da aikatawa lynch ta bayyana zargin a matsayin zarmiya da ta yi kamari da ta yi matukar kuntatawa mutane da dama ta ce tun daga shekarar 1991 jami'an hukumar kwallon kafa ta fifa suke amfani da matsayinsu wajen neman cin hanci daga kamfanoni masu tallata wasanni domin ba su damar mamaye filin tallace-tallace lokacin gasa laifukan da amurka take tuhumar jami'an hukumar da aikatawa sun hada da laifuka 47 a kan manyan tsofaffin shugabannin hukumar da kuma jami'ai 14 masu ci yanzu da suka shafi ɓadda sawun kuɗin haram sama da faɗi satar kuɗi ta hanyar banki da ɓadda sawun kuɗaɗe a wani lamari da masu shigar da ƙaran suka ce shugabannin kafofin sadarwa masu watsa labaran wasanni suke amincewa su biya miliyoyin dala domin a ba su damar tallata gasar wasannin bisa ga cewar lauyan gwamnatin zarmiya da cin hanci ya wuce tallata wasanni kawai ya kuma shafi zaben shugaban hukumar wasanni na FIFA da aka gudana a shekara ta 2011 da kuma yarjejeniyar da aka cimma dangane da ɗaukar nauyin 'yan wasan kwallon ƙafa na ƙasar Brazil da wani babban kamfanin kayan wasanni na Amurka. Hukumomi a Zurich sun kama jami'an hukumar FIFA bakwai jiya Laraba ana jiran ta su zuwa Amurka. hukumar wato hukumomin amurka sun gudanar da bincike a miami jiya yayin da ma'aikatar shari'a ta ce waɗansu mutane hudu da masu kare waɗansu kamfanoni biyu sun amsa aikata laifi a halin da ake ciki kuma hukumomin ƙasar switzerland suna gudanar da wani bincike na daban kan zargin da ya shafi ɗaukar nauyin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 da kuma na shekara ta 2022 mayakan isil sun kashe waɗansu mutane ashirin a wani gidan nuna silman tarihin roma a birnin palmara bisa ga cewar ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar siriya da ke da cibiya a birtaniya ta ce an harbe mutanen ne har lahira bisa zargin cewa suna haɗa baki da gwamnatin siriya a makwabciyar iraq wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla sojojin iraq goma sha bakwai a lardin ambar cikin dare yayin da dakarun gwamnati ke ci gaba da aiwatar da sabon kamfen kakkaɓe kungiyar islamin daga yankin rundunar sojin iraq ta ce an kai hare-haren ne a bayan birnin fallujah da ke karkashin ikon kungiyar isis ranar talata da dare sa'o'i bayan da rundunar ta kaddamar da hari domin sake kwace waɗansu sassan birnin daga mayakan jiya laraba kremlin ta ki mai da martani akan rahoton wani ɗan jarida na ƙasashen yammaci cewa an ga tarin ƙarin dakarun rasha kusa da kan iyakar ukraine kakakin Dmitry Peskov da yake hira da manema labarai ya bayyana tambayar kan yiwuwar mamaye Ukraine a matsayin ba wadda bata dace ba. Peskov ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da labarin ganin ana tura dakaru da ɗaruruwan makamai a cikin makon da ya shige a wani wurin gwajin harbin bindiga na wucin gadi da ke tazara kilomita 50 daga kan iyakar Ukraine. rahoton ya ce an cire lambobi da kuma alamun motoci da dama haka kuma rahoton ya bayyana cewa sojoji da dama sun cire aninansu daga inifom ɗin nasu da aka tambaye shi game da yiwuwar rasha ta mamaye ukraine sai kakakin peskov ya tura ɗan jaridan ma'aikatar tsaro wadda kuma ta ce ba za ta yi wani furici akan wannan ba nan da nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc amurka ta ce babu wani shirin kara wa'adin tattauna batun nukiliya da iran bayan talatin ga watan yuni da aka ayyana na cimma yarjejeniyar ƙarshe kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff ratke ya bayyana jiya laraba cewa bakin amurka da abokan tattaunawar nata biyar birtaniya da china da faransa jamus da kuma rasha ya zo daya a yunkurin cima yarjejeniyar da daga ƙarshen watan gobe ratke ya ce mun cimma matsaya kuma muna kokarin kammala bayyana abin da yarjejeniyar ta kunsa dalla-dalla muna kuma kyautata zaton ci gaba da tattaunawa ba tare da cikas ba muna so mu cimma mu. sai dai bai bayyana abin da zai faru ba idan ba a cimma yarjejeniya ba har zuwa 30 ga watan yuni sai dai kafa watsa labaran gwamnatin iran ta ambaci ta bakin babban jami'in tattaunawa na kasar abbas a karachi jiya laraba yana cewa tattaunawan za ta iya wuce ranar da aka ayyana ya ce ba tilas ne mu cimma yarjejeniya a wani ƙayyadadden lokaci ba muna so mu cimma yarjejeniya mai ma'ana da za ta biya bukatun dukkanmu yanzu babu matsayin da za mu ce za a kammala tattaunawa cikin gaggawa ya ce za su ci gaba da har zuwa wa'adin da aka kayyade kuma yana yiwuwa su ci gaba bayan cikar wa'adin batuwan da za a cin matsaya a kai ko sun hada da lokacin da kasashen yammacin za su ɗage takunkumin da aka bawa ƙasar ta iran daga ƙarshe ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama guda biyu sun zargi ƙasar gambia da tsare abokai da dangin mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki ba raba bisa ka'ida ba ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta amnesty international ta faɗa jiya laraba cewa ƙasar gambia ta tsare abokai da dangi ba tare da bayyana ainihin inda take tsare da su ba kuma iyaye da suka manyanta da kuma wani matashi na daga cikin waɗanda take tsare da su Ƙungiyar ta yi kira ga Gambia ta bayyana inda take tsare da mutanen ta kuma tuhume su ko kuma ta sake su. Ana alakanta dukan waɗanda ake tsare da su da yunkurin juyin mulkin da aka yi a fada shugaban ƙasar Gambia a Banjul babban birnin ƙasar ranar talatin ga watan Disamban bara da bai yi nasara ba. An kama abokai da dangi da kuma abokan hulɗan maharan bayan yunkurin juyin mulkin kuma ba a sake ganin su ba tun cikin watan Janairu. bisa ga cewar kungiyar amnesty international dangin su sun shaida wa kungiyar cewa ana barazanar kama su idan suka ci gaba da neman bayanai game da inda dangin nasu suke madalla labaran duniya kenan kuka saurara. jiya ne gwamnatin tarayya mai barin gado ta yi taronta na karshe na majalisar zartarwa kuma ta bayyana nasarorin da ta ce ta samu kuma faruk musa gare ka a gurin taron ministocin da shi kansa shugaba goodluck ebele jonathan sun yi ta goga kansu suna nuna irin nasarorin da suka samu da irin ɗimbin ayyukan da suka yi najeriya wanda suke cewa babu shakka kwalliya ta biya kuɗin sabulu To bayan wannan taron ne na yi fira da ƙaramin ministan kuɗi na ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya Alhaji Bashir Yuguda domin in ji abubuwan da zai ce akan taɓarɓarar tattalin arziki da ɗimbin bashi ko rashin kuɗi da talaucin da ake ganin ko ake zargin cewa yana haddaban Najeriya a daidai lokacin da suke shirye-shirye na miƙa mulki ga hannun Janar Muhammadu Buhari. Ga da fira tamu ta kasance. Za mu iya sanin kamar yaya asusun gwamnati za ku bar shi ganin cewa ana ta kuka cewa kamar najeriya ta talauce an karya ta to an yi wannan bayani an yi shi a rubuce kuma ba sai na ta bayanai ba kullum ana wannan tambaya kuma mai bayanai alhamdulillah eh, amma kamar nawa ne kuka bari kudin ajiya da aka saba baya bayan baka duba jaridu ko kullum baka jin bayanai kuma wannan daban ne sai wato idan aka ce bashi ya kamata a fahimci cewa bashi akwai na jihohi akwai na gwamnatin tarayya akwai basussuka da ake ci na cikin gida akwai basussuka da ake ci na waje akwai bashin da aka ɗauka najeriya yau shekara arba'in aka ce za a dinga bin shi to duk shine wannan aka tattara aka ce ana bin dala biliyan 60 bayanin kenan yanzu kananin nuna ba abin mu bashi na kasa da kasa din <laughs> Alhaji Bashir Guda kenan karamin minista a ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya bayan da ya ki amsa tambaya ta ta ƙarshe a fira da na da shi bayan da aka kammala taron majalisar ministoci na karshe a Najeriya. To amma ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar ADC Dr. Mani Ibrahim a mai da martani da ya yi ya yi da Allah wadare da duk jami'ai ko ministocin da ke cewa wai komai lafiya lau yake kuma za su miƙa mulki Najeriya ba tare da waɗansu matsaloli ba. Wannan maganan banza ne maganan eh, rashin hankali babu tantama sun gurguntar da arzikin ƙasa kuɗin da ake ajewa ko da ta kwana ko da an samu matsaloli eh, a cikin kuɗin raran mai duka babu su babu tantama mutane sun ga yadda suka kawo kuɗi suna so su sayi kuri'un jama'a aka zo ba amfani da su bayan da za a ce matsalan mai wanda kuma su masu sai da man nan sun ce domin bashi da ya kamata a biya shine ba a biya ba zo su ce ana yi wai don a nuna su kamar ba su iya aikin da suka yi ba babu kuɗin da za a biya ne suna so su sa wannan sabo gwamnati ta fara a cikin matsala domin mutane su fara a nuna eh, rashin gamsuwa da ita sabo gwamnati kamar yadda muka fara gani to amma masu sauraron mu wasu za su ce watakila magana adawa ce kuke yi saboda ba jam'iyyar ku ba kuma kun tsaya takara tare da su amma kai ba baka ganin akwai ɗansu abubuwa na ƙwarai na alheri da gwamnatin jonathan ta yi bayan bayanan da mafi yawan ministocin ke na cewa miƙa mulkin nan ko amincewa an kada shi nan take na samar da zaman lafiya shine kan gaba akan nasarorin shi shugaba mai barin gado to idan ma bai yadda an kada shi ko kuma to ya zai an riga an kada shi wannan magana eh yi abun kirki amma a zo a ce duk wa'ansu laifuka da aka yi ma kasa za a manta da su ba za a yi maganar su ba kawai don ya ce ma shi shugaban kasa zababe eh, san barka a gaskiya bai daidai ba komai dai zai bayyana a ranar juma'a daga ranar da shugaba mai jiran gado muhammadu buhari ya karbi mulki a nan ne za a tabbatar da bayanai akan dimbin arziki ko talaucin da najeriya ke fuskanta a yanzu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya A nan Amurka kuma, yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka ne ya jagoranci tawagar Amurka domin zuwa Najeriya wajen rantsar da sabon shugaban kasa Abokin aikinmu da ke Abuja yanzu haka wato Aliyu Mustapha Sokoto ya samu damar tattaunawa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya na mulkin soja wato Janar Yakubu Gawan kuma sun taɓo batutuwa dama a cikin wannan hirar tasu. Aliyu ya fara tambayarsa ne ko a kan abin da zai ce game da zaben da ta kawo gwamnati mai shirin karɓar mulki gobe idan Allah ya kai mu. Eh, lokacin Eh, lokaci ne da allah ya sa ya kawo mana eh, zaman lafiya a ƙasa aka yi zaɓe cikin eh, lami lafiya jama'a suka yi iyakacin ƙoƙarin su aka yi zaɓe ba wani mugun tashin hankali a ƙasa duka ina yaba ma jama'a saboda wannan ƙoƙari da suka yi har ya sa abin ya tafi daidai yadda ya kamata har da shi shugaban ƙasa shi da kansa kafin ma a ƙari zaben ga baki daya ya sa aka ya karbi abin da jama'a suka yi zaben da jama'a suka yi cewa an ba ƙuri'a ga shi general muhammadu buhari masoyi na kwarai da gaske cewa shine eh, eh, eh, jama'a suka zaɓa shi kuma ya ba shi alkawarin zai goyi bayansa wato wannan ya yi kama da irin abin da na yi bayan da aka karbi mulki daga wuri na mm. wannan alif dubu da lokacin ina kampala mm. nema a lokacin na ce da na ji abin da ya faru na ce to fa a gani na na kama an canza gwamnati mm. to shi kenan ne a gari saboda nan ƙasa na ce a'a na ce to nema na karbi wannan wato kamince da dalilan da suka bada a wancan na lokaci na muka ji mulki? Mm, eh, na'am wancan lokaci don abin ya faru kana kamfala eh, da ka ji da cewa an canja gwamnati a eh, najeriya ka karba eh, na karba na ce ma kuma na kira sojoji da duka jama'a jama'an kasa su karbi wannan sabon shiri da aka yi mm. a goyi bayan sabon gwamnatin shi kane na murtala muhammad mm. kuma na kira duniya duka su goyi bayan su yadda eh, su ba su taimake su kama yadda suka taimake ni lokacin da mm-hmm. eh, nake mulki mm-hmm. saboda ƙasa mu ci gaba cikin haka kuma Allah ya sa mm. abin da kuma ya faru kenan to wannan wannan lokaci mm. abin da ya faru kenan ya sa eh, bayan wannan gaskiya kowa da kowa ransa ya kwanta ba wani domin ba a san abin da zai faru ba idan da a ce to shi bai yadda da wannan zaɓe da aka yi ba mm. saboda haka mu yaba masa mu gode masa saboda ya taimake yi na ƙasa gabaki daya ya taimake mu mm. saboda mu sami eh, zaman lafiya kuma ya ci gaba muna eh, eh, duban Eh, jibi ne ko eh, jibi ne za a yi babban buki na eh, ba da mulki zuwa ga shi muhammad buhari kasan buhari sa sosai kun da sanin juna ya kake ganin ya taba shugaban ƙasa kamar yadda kai shugaban ƙasa amma duk kun shugaban ƙasa kuna sojoji yanzu kun cire rigar soja shi ya safa da riga za ka kake ganin zai wannan mulkin shi. bari in faɗa maka ko da ke mutum yana a lokaci na muna cikin kayan soja ne amma duka abin da nake nukan roƙi wannan jama'a nukan tambayi jama'a hmm. shawara su bani shawara da shauransu lalle muna aiki kamar na demokradiyya hmm. a wannan lokaci ko da shige muna cikin wannan sai ko lokacin da babu zaben babu siyasa babu mm. zabe mm. eh, eh, bambanci kenan kawai amma in ba ka ba shauran ayyuka eh, na kan ji shawaran jama'a ko a cikin jarida ko mm. ko Eh, eh, eh, irin abin da kuke mini a yanzu saboda <laughs> mukan ji shawarar kuma duka shawarar da ake bayar muka yi amfani da shi saboda zaman lafiya da cin gaban kasa to ya kake ganin buhari zai yanzu a matsayin farin hula well shi buhari na san shi ba tun kafin ya zama shugaban kasa hmm. wannan na san shi ya aiki tare da ne da uh, uh, kaga na kusance yaro ne amma <laughs> wato uh, a dakin na zance wajen shida ko bakwai haka ne <laughs> amma wanda ina son sa kwarai da gaske mm. kuma na sani yana aiki yana da gaskiya cikin aikinsa yana kuma kokari a cikin aikinsa har ma na bashi wani rikon wani shugabancin uh, uh, wasu aiki a soja uh, wanda ya fi irin rank din da yake da shi mm, saboda eh, wannan saboda yadda na yadda da shi na tabbata zai aiki daidai yadda ya kamata saboda haka mm. ni kam na yadda da shi kuma zan ba shi iyakacin kokarin da eh, eh, shawarar zan iya ba shi eh, kamar yadda ya kamata duka tsofaffin shugaban ƙasa su rika ba kowa ne ne da ke mm-hmm. shugabanci a lokacin in shawara ne ka zo ka ba shi shawara a kwance kuma saboda wai ba a je a rubuta a cikin jarida ko ko a rika faɗi a cikin rediyo da shauransu a bata saboda bata ma shi shugaban ƙasa amma a tabbata zai aiki tsakaninsa da Allah ya lura da dukan jama'an ƙasar nan kowane madalla tsohon shugaban najeriya kenan tare da aliyu mustapha sokoto ba iyakan hiran kenan ba a cikin shirye-shiryenmu masu zuwa za ku ji sauran hiran har a shagala ana tare da sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo ce karfe 1 da minti 21 yanzu kuma ga grace din ba tashi ba domin za ta gabatar mana da shirinmu na domin iyali idan kin shirya Ya na ni ka don Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da ba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Yau ma ina tare da Hajiya Maryam Ahmed Sabo wata alkalin majistire a jihar Kano kuma membar ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa. wadda muke nazarin matakan taimakawa matan da aka ceto daga hannun 'yan kungiyar boko haram musamman waɗanda aka ceto da ciki na farko dai gwamnati tantance su sannan ta duba lafiyansu sannan kuma gwamnati ta samar da shiri na musamman na yadda za a dinga ba su kansulin wato za a dinga ba su faɗakarwa domin a samu su kwantar da hankali na uku kuma gwamnati kada ta haɗa su da baki ɗaya a guri guda ta rarraba su ta hanyar idan ma za a kula da su a rarraba su sai za a da su garuruwan su ne a sa su a hanyoyin wurin masu unguwanni amma gwamnati kar ta bar su a cinkoson wannan wuri guda ɗin domin barin su a haɗa duk da mata ɗin ne tunda mun ga yadda yanayin matan ma suka shiga domin a cikin su ba za a rasa waɗanda suke da aƙidar ba a cikin su kuma kamar wannan wanda kake kukan nan ma da kike ba da misali da an ambaci boko haram ɗin nan ita she looks innocent daga yadda za a ce ba ta da wani abin sannan gwamnati ta yi kokari bayan ta rarraba su a ba su faɗakarwa sannan a ba su a san yadda za a yi a ba su ilimi sannan kuma a san yadda za a ba su tallafi na yadda za su riƙe kansu women empowerment sannan a samar da traditional rulers wato sarakunan mu na gargajiya dole a wannan karin su shigo ciki domin idan za a rarraba su ɗin wa'annan ma dole a rarraba su a gurin ta hanyar sarakunan gargajiya domin a dinga samu su za su dinga duba lura da su domin waɗannan sarakunan su ne suke tare da mutane ƙauyukansu kuma su suka san su sannan dole a samu ngo kamar irin ƙungiyoyi na musamman irin namu da waɗanda suke kuma ƙungiyoyi na unguwanni community based organization su kuma su ma su shigo ciki dole a neme su gwamnati ta samar da wani hanyoyi da wani system wani tsari na musamman wanda zai kai kusan shekara goma ko shekara goma sha biyar wanda za a dinga a ba su ilimi a ba su tallafi na gaza da za su riƙe kansu wa'inda idan maza ne ma wani su san yadda za ta taimaka musu su koma gona domin waɗannan yaran kuma a ba su ilimi ba da time sun kai shekara goma sha takwas ko ashirin already lokacin sun san abin da suke yi zai wahala wannan aƙidojin ya shiga ransu amma kuma wannan dole gwamnati ta rike shi sosai idan gwamnati ta sakaci da shi to abin da zai iya faruwa nan gaba yin ce Allah dai sauki ba ma fata a nashi tsokacin malam ishaya bajama wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya cewa ya yi. na ga masana sun yi maganganu masu ban sha'awa kwarai da gaske da ya kamata an saurare su saboda halin da matan nan suka shiga ciki in ba su ba sai Allah ya san abin da suka shiga ciki yaya za a yi a taimake su wanke wannan experience da suka shiga ciki wanda watakila na hana su bacci na hana su sakewa duk lokacin da suka tuna suka ga 'ya'yan nan a gabansu sai su tuna da duk waɗannan abubuwa ya za a ɗauki mataki na dogon lokaci wajen jinyarsu ba wai ba su abinci da ba su wurin kwana wannan kaɗan ne daga cikin matsalar da suke ciki babbar matsalar ita ce psychological trauma da suka shiga ciki wato wani matsala na wato na zuci da suka yi ta fama da shi na wahalar da suka yi ya aka yi suka tsira wannan da kuma yadda kullum sun ga yaran nan ya za a yi yaran nan ba laifinsu ba ne waɗanda za a haifa da waɗanda aka riga aka haifa ban san a yadda aka yi suka zo duniya ba amma kar a yi victimizing ɗinsu kuma a ga yadda za a yi a yi renonsu Eh, su zama sun tashi sun zama 'yan ƙasa na gari. Akwai rahotannin da ke nuni da cewa waɗansu matan da aka ceto daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin a waɗansu jihohi ko kuma waɗansu hmm. garuruwa zan iya cewa suna tafiya ana tsira musu hannu. To ya kake ganin al'umma ɗaiɗaikun al'umma za su taimaka ma waɗannan mutane da suka samu kansu a cikin wannan hali? Na ɗaya a gane cewa kowa ma da ya iya samun kansa a cikin wannan hali yarka ce matarka ce yar uwarka ce inda abin nan ya ritsa da su ya same su kai za ka ji daɗin yin haka na biyu kowa ya runguma cewa kaddara ya riga ya sami waɗannan yaya za mu taru mu gyaran nan in ba mu gyara ba waɗannan suka kasa renon yaran nan da suke haifa cikin wannan yanayi to mu shirya nan da shekara ashirin zuwa gaba za mu sami waɗanda suka fi wannan da dama su za su girma cikin yanayin da ba su san ƙauna ba ba su san zamantakewa ba ba su san zumunci ba saboda ba a nuna musu ba don haka kuma amin a gari ba ka bukatan miyagu da yawa a kasa bacci so ko da su turaro ne suna iya hana ƙasan bacci saboda in sun fara ayyukansu kowa zai kasa yin bacci so nauyin na kanmu na a karɓe su. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Maryam Ahmed Sabo alkali majistare a jihar Kano da kuma Ishaya Bajama wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. sai kuma Chibahiro Dodo ne da ta daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Toma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. babban lawa gwamnatin amurka ta ce an shafa sama da shekaru 20 ana tafka zarmiya da cin hanci da rashawa a hukumar gudanarwa ta kwallon kafa fifa Lynch ta bayyana hakan ne a birnin New York wajen wani taron manema labarai yayin da gwamnatin tarayya take bayyana laifukan da take tuhumar jami'an hukumar goma sha hudu da aikatawa. Mayakan ISIS sun kashe waɗansu mutane 20 a wani gidan nuna Sulman tarihin Roma a birnin Pamira bisa ga cewar ƙungiyar da ke sa ido kan rikicin. Hukumar kare hakkokin bil'adama ta ƙasar Siriya da ke da cibiya a Birtaniya ta ce harbe mutanen ne aka yi har lahira. bisa zargin cewa suna hada baki da gwamnatin Siriya. Jiya Laraba, Kremlin ta ki mai da martani akan rahoton wani ɗan jarida na ƙasashen yammaci cewa an ga tarin dakarun Rasha kusa da kan iyakar Ukraine. Kakakin Dmitry Peskov da yake hira da manema labarai ya bayyana tambayar da aka yi kan yiwuwar mamaye Ukraine a matsayin wata wadda bata dace ba. Peskov ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bada labarin ganin ana tura da karu da ɗaruruwan makamai kan iyaka. Doma Adalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya sai kuma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar rasuwar Hajiya Halima Salihu na malumfashi. Mahaifiyar Dr. Ibrahim Salisu wanda aka fi sani da suna Chester na hukumar kimiyya da kere-kere da ke Kaduna. Allah ya ji kanta ya gafarta mata. shi ma abokin aikin wato sale shehu ashaka muna masa ta'aziyar rasuwar matar mahaifinsa hajjiya turai da kuma yayarsa zaituna shehu ashaka waɗanda allah ya yi wa rasuwa sakamakon haɗarin motar da suka yi jiya laraba kuma za a yi jana'izar su yau da safe a garin tsanyawa da ke cikin jihar kano allah ya ji kansu da rahama hawa kuma muna taya malam mahmud idris na jami'ar jigawa da matarsa sakina muhammad ardo muna ɗaurin aurensu da za a yi gobe juma'a da misalin karfe biyu da rabi na ranar kofar gidan maduba a garin son jihar adamawa allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdul na gabatarwa da cubahiru ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu nonnan lokacin wato jim cook ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.